نفسين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على كمال الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau hudu ga watan kulmiyanci shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da biyar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga birnin makka zuwa birnin madina wanda shi ne ya dace da ashirin da takwas ga watan tara shekara ta dubu da goma sha hudu a lissafin turawa za mu dasa kai inda muka tsaya a tafsirin alfahari mai girma da rafon a karatun samun jinari da ke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka a a da taimako Allah za mu tashi akan darasi na wato 42 akan darasi na 42 muna magana akan waɗanda shari'a ta ba da dama a yi musu sallah muka tsaya akan wanda ya ci ba bai biya ba ba mu kammala ba hadisi na hudu za mu tashi riwayar abin da رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الرجل الميت عليه الدين الزمن النبي صلى الله عليه وسلم أكن زود متم متتشي أكوي باشي هل ترك لدينه min قضاء sai annabi ya tambaya shin wannan ya bar wani abin da zai biya ga bashinsa mana an kawo shi a sumal kamar yadda muka sani sai maza baya ce wannan mutumin akwai bashi a kansa eh akwai to ya bar abin da zai biya فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه idan ya faru kalmar hadasa anan tana nufin waƙa'a idan ya faru cewar ya wani abin da za a biya bashinsa annabi sai mai sallah wa illa fala idan ba haka ba kuma ba zai masa ba ala sahibikum sai annabi ya ce ku yi wa dan uwanku sallah kawai sahibikum dan uwanku falamma fata Allahu alaihi alfutu yayin da Allah ya yi wa manzon Allah na rayuwar da annabi yana cikin wahala da kunci da rashi akwai kuma lokacin da aka samu buɗi baitul mal ta cika da kuɗi kala ana aula bil mu'minina min anfusihim fid dunya wal akhirah Allah ce ni ne na fi cancantar mu'minai da kan kawo kansu kuma ni na fi su san kansu da kansu a duniya da lahira annabi wa aula bil mu'minina min anfusihim iqra'u in shaytum ku karanta idan kun ga dama Wadan Allah annabi aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum cikin suratul azab aya ta shida faman tufiya wa alaihi dainun walam ya duk wanda ya mutu akwai bashi a kansa bai bar abin da zai biya ba wannan bayan an samu buɗe kenan fa alayya qada biyan bashin yana kaina ni zan biya in ji annabi sallallahu alaihi wasallam man wanda ya bar ya bar kuɗi ya bar wadata faliwarata ce to na maga ne ku duba wani rabo na adalci in ba ka ci ni zan biya bashin idan kuma kuɗi aka bari a kai wa magada bai ce aka ce aje magadan su biya ba a ni zan biya wannan hadisin imam bukhari ya rawaito shi wa muslim wa nasa'i wa ibn majah wa tayalisi wa ahmad والسياق لمسلم والزيادتان للبخاري ولأحمد الأولى huma. bukhari muslim nasa'i ibnu majah at-tayalisi imam ahmad duk surwaito wannan hadisin jerin gwanan hadisin na musulmi kari guda biyu da aka samu da aka sa a cikin tsakanin baka guda ga sunan duk a riwayar musulmi ne da imam ahmad shi yake da riwayar farko din daga cikin guda biyu wa akhraja minhu ma huwa min kalamihi salatu tirmidhi imam ya fitar da wani abu na hadisin da yake magana a akan abinda annabi ɗin sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kan wannan wasu wasahahu ya inganta shi wa darimi wa tayalisi wa ahmad da darimi da tayalisi da ahmad duk sunan manya manyan malamai ne masu littattafan hadisi wanda duniya ta ɗauke suke karantawa duk sun ruwaito wannan hadisin bi nahwihi da irin riwaya da Tirmidhi yayyo huwa riwayatu Muslim riwaya ce ma ta Muslim wa kadha al-Bukhari bi alfadhin mutaqariba haka Imam al-Bukhari ma ya ruwaito hadisin da lafuza masu kusantan juna min turuqin kathiratin an Abi Huraira ta hanyoyi masu tarin yawa daga Abu Huraira wa Bishr ibn Habib rawi musnad at-Tayalisi Abu Bishr shine ibnu habib alfahmi kenan shine mai riwayar musnad na tayalisi akid ya faɗa a wato a ƙarshen wannan hadisin ko a gurgun wannan hadisin yace samitu abal walid yani tayalisai naji abul walid tayalisi kenan يقول هنا بذا نسخ تلك الأحاديث التي جاءت على الذي عليه الدين wannan riwaya ta ƙarshe ta cewa annabi lokacin da aka samu buɗi yana biya wa mutane bashi ya musu sallah ko ce a kansu wannan hadisin na ƙarshe shi ya share duk hadisan da muka cewa baya musu bashi baya Allah dan sun ci bashi kenan firgicin da damuwar ta kau daga baya da aka samu wadata annabi ya yi amfani da mai dukiyar daula islamiyya ya rinka biya wa bayan Allah sukan da yake kansu wannan um, yana nuna mana kwarewa shi Sheikh Nasiruddin Al-Albani Allah ya masa rahama idan ya zo matsala kowace matsala za mu zo mu karanta abin da ya shafi yiwa wani sallah yana wato bayan an mai sallah a wani wuri a zo a dana maimaitawa ko kuma ba a yi mai sallah a wani wuri ba a ce a yi masa din ya idan ya kawo matsala sai hadisai gaba daya sai ku sake jiki ku tafi kamar ga yadda abin yake da ƙarshe sai kawo maka wani hadisin saboda suna bibiyan hadisan suna sanin annasikh wal mansuk a cikin hadisi ma akwai annasikh wal mansuk kamar da a cikin ayoyin qur'ani akwai annasikh wal mansuk wannan hadisin da farko yazo wannan na karshe to wanda yazo da karshen nan shine yake share na farko dangane da hukunci sabo da yazo da shi to wannan bayani da ya nuna mana akwai nau'i na kwarewar ilimin hadisi bayan an gaya ma za a iya ce ma buhari ne ya rawaito shi kawai a shiru amma sai an nuna maka bayan buhari abu dawuda bayan shi imamu ahmad bayan shi tayalisi bayan shi tirmizi bayan shi wane ne dan a daɗa karfafa maka gwiwa wannan hadisin fa yana da asali kuma wannan yana nuna mana cewa lalle ya yi karatu saboda duka gaba ɗaya sai da ya bi su hadisan kuma da ɗalibin ilimi wannan shine ake ce da shi jam'u turuq a wajen malaman mustalahul Hadis. jam'u turuk me turuk idan ka zo ka samu matsala guda daya sai hadisan a dukkan ummahatul kutub manya manyan littattafai da suka ruwaito wannan hadisi da ke magana akan wannan matsala taka kamar yanzu misalin yawa wanda i mutu sallar gawa alhali yana da bashi duk littattafan hadisan nan sai ka karaɗe su ka je ka nema a bukhari ka nema a muslim kana ajewa kana rubutawa ka nema abu dawuda ka nema tirmizi ka koma manya-manyan littattafai su ma dukka binciko abin da ka samu to shine za ka haɗa ka fitar wa mutane da fatawa da hukunci ba mutum kawai ya je zauna ya je karanta bulugul maraminsa guda ɗaya ya zo duk ya kafarta kowa ba na'am ko ya karanta littafinsa kwaya ɗaya shi kadai ya sani wani ya je yana ta bada fatawa yana ta cewa wani kaza ya kaza an ce masa kaza kaza kaza kaza sai aka yi mai tambaya aka ce kaza yi hadisi ya zo ya ce a ina aka ce buhari ya ce menene kuma buhari duk ya kafarta mutane ya ne musu albarka ya kai yan wuta wuta yan aljanna ya daɗa dawo da su wuta su ma yan wuta ya kai su aljanna na wanda yake da karancin ufuk bai da ittila kasratul ittila yawan bincike to zai je ya zo da gariba ya zo da abin da yake bako wannan shi ke nuna mana amana ta ilimi malamai Allah Allah a ji tsoron Allah wajen bayar da fatawa da ɗora mutane akan abin da mutum iya ɗan abin da ka sani ba tare da kayi bincike ba ka tuntuɓi malamai magabata wanda suke sama da kai ba ka tuntuɓi manya-manyan littattafai sama da naka ba ba daidai bane mutum ya zauna ya rinka yanke hukunci akan wani abu iya dan abin da ya sani a garin su tunda shi an mai da shi malami a garin su malami ne a garin su gani yake yi shine kawai babba to gani yake fa ba wani malami fa a duniya an ba shi ba kuma ko ina in ya je wannan malantar zai rinka jin fa shi fa ba dama ne akwai ko rike littafi baka isa yi ba Allah akwai wurin da za a zo ana harka ta ilimin ana sai an ɗauki minti talatin ma baka san ma a ina ake ba tukuna ilimi yana da yawa ilimi yana da yawa ana samun mutane suna zuwa suna ba da fatawoyi marasa kyau wanda ke ba daidai bane abin da ya sa ne wannan magana shine kwanan nan aka kawo min kukan wani gari daga cikin garuruka wani malami ya je wani ƙauye ya je ya zauna yana ta harkar da mutane kuma yantasibu wa yunsibu nafsahu ila sunna yana danganta kansa wai sunna ne shi alhali yana amfani ne da kalmar don saboda ya ga sunna ita ce take tafiya dawa sunna ita ce take karbuwa so bari ya raba kansa ga sunna din kuma ya zo yana barna na wani ta faɗin wannan ne saboda duniya ta ji a sani cewa akwai malaman da suke tsautsayi nan suna halakar da mutane ne kawai wai qur'ani wai ba abin da za a yi wa qur'ani sai tarjama kawai me kala ya ce ba wani bayani zahaba ya tafi ya ayyuhan lazina amanu ya ku wanda kuka yi imani kulu ku ci min ɗayi ba ta daga tsarka kamar da tsakana kuma wanda muka azurta ku ba wani ya ce kaza wani malami ya faɗa ɗayi ba ɗana nufin kaza duk gaba ɗaya tafsiri na duniya duk ya yi condemn ɗinsu ba ya duba tafsiri shine nake tambayan ɗalibansa suka zo suke min tambaya na ce to shi din a ina ya sa da ƙur'anin a ina dole ya ce maka dai wani malamin sa ne koya masa to shi wannan malamin ya koya masa shi sannan shi kuma wannan malamin a gidansu ya je da ko fasarar ai dole dai sai ka je ka duba abin da za ka fassara ko yanzu duba littafin tafsiri jari ibn jari تفسير ابن كثير إمام الشوكاني تفسير إمام البغوي تفسير إمام القرطبي مجلدات كثيرة Adida, التفاسير في الدنيا لا تعد ولا توسع ما tafsirai masu ta ma mutum yanzu ce ba ruwansu da wani abu na ana kira malamin tafsirin ma sai ya zage shi sannan kuma cikin aƙidar su wa magana wa'azi ma waye ce ka je kai wa'azi waye ce ai wa'azi waye ce ai wa'azi ka duba jahilci na yanka waye ce ai wa'azi waye ce ai wa'azi to waye ce a fassara qur'ani waye ce ai tarjamar in ba za a yi wa'azi ba to wa yake a tarjamar daman magana hadisi kuwa wayo in an ka kan damar ragarage da za a ce da Allah ɗan uwana musulmi malami da yake karantar da al'umma shekara da shekaru yana ba su fatawa wai an ambaci wai sahih bukari wai yana tambaya wai me bukari kuma a wannan zamanin fa ai bai kamata a mutum uzuri a ce bai san sayil bukhari ba amma kuma yana fatawa la su wajibi ne ɗaliban ilimi a yi karatu kuma a rinka bincike kun ga yanzu duniya ta gini ne akan samar da sababbin abubuwa da bincike bayan research ana bincike bincike ake yi ilimin addinin ma bincike ake yi in mutum ya dada dubawa mai magabata suka faɗa Bayan da za a yi ɗan wannan zamani mutumin wannan zamani ya zo zauna wai ya dauki littafi ya ɗauki qur'ani ya karanta shi kaɗai ya fahimce shi ba zai taba yiwa ba ko ya dauki hadisi ya fassara shi yadda ya ga dama yasa aka ce ana da'awa ne a bisa manhaji na ahlus sunna salafus salih alqur'ani da sunna a bisa fassarar magabata na kwarai ba a yadda wannan zamani ya ɗauki ƙur'ani ko ya dauki hadisi haka kawai ya gaggatsa shi ya ce wai ga abin da ake nufi ba a'a dole sai ka linkin tsakanin maganar da ka faɗa da haka abu huraira ya fahimta haka abdullahi dan abbas fahimta haka ta suka fahimta don sun fika kusa da zamanin annabta su ne jiran manzon Allah sallallahu alaihi su aka saukar da qur'anin akan idansu su a gaban su suka yi tambayoyi aka amsa musu aka saukar da qur'ani su ne suka yi laifi aka saukar da qur'ani don ya magance wannan laifin to <coughs> kuma sun yi bayanin qur'anin to ashe wajibi ne sai mu karanta yaya suka fassara qur'ani mu koma mu karanta yaya suka yi bayani a shari'a amma ba wai wani mutum kawai ya zo ya zauna shi ya ce wai shi kawai shi yanda ya fanci addini ba haka zai yi shi ba ba za a yi wa'azi ba ba za a sa lasfika ba ko mutum dubu ɗari ne suke zaune duk wanda ya ji wai ya ji wanda ya ji ya ji wanda bai ji ba ba za a sa abin sauti a ji ba ba za a yi ba sallar juma'a ana yana mutane sallar juma'a limanci amma ba za a sa laspika a ji ba ina jin wannan a cikin a cikin wato kauyancin wannan ba kauyen kauyawa ne ai kwarai da gaske wato ya kamata mutane su zama suna da wayewa akan addinin su malam mutane su rinka zuwa suna jefa kansu a cikin tukwane an waye an ci gaba karatu ake yi bincike ake yi mutum kawai zo mutanen kawai kawai ya ta gaya musu abin da ya gana ma da an zo azi ana karantar da mutane ana fara da qur'ani ana sai ga mutane sun tashi sun tafi ai malam ya ce ba a yi to ɗaya illar idan mutum ya rayu bayi da aƙida kuma bai kulla alaƙa da malaman sunna yana zama da su yana jin yaya ake ta gabata harkar ilimi ba to wallahi mutum zai zo ya zauna wata ran wani kawai ya zo ya kifar da kai wani amana ce wajibi ne malamai su yi wa mutane bayani na gaskiya yanzu mota idan mutum zai shiga tuka mota kamar yanzu mutum zai dinka tuka trailer ba a iya kama tuka trailer sai ya je an koya masa sai ya shekara biyu uku yana buga bodi amma ilimin addini ba haka bane a wurin mutane yanzu yanzu yanzu nan mutum ya ga dama sai sai rikide ya daura rawanin sa kawai bata rai ya zagi wanda ya ga dama ya kafarta wanda ya ga dama so ba daidai bane a gyara abu na biyu a cikin wannan hadisin ku lura da kyau yana nuna annabi sallallahu alaihi ashe babban burin su ya samu wadata ya taimaki mutanensa ne wannan ya kamata a samu sifa daga cikin muwasafa na shugaba na kwarai shugaba na kwarai jagora na kwarai ya kamata ya rinka amfani da kuɗin dukiyar al'umma yana taimakon su ba wai shugaba ya zama shine babban gafiya shine babban bera ba a ta ɗiban dukiyar al'umma ana sokewa ana cinyewa an bar mutane suna cikin yunwa suna cikin talauci ba abinci ba abin sha ba ilimi ba lafiya babu babu babu babu ba tsaro ba zaman lafiya ba komai ga kuɗi kuma Allah yana taɓuɓɓugarwa ana ta samun kuɗi rijiyoyin fetur suna ta fitar da mai wani wurin maman ya yi yawa sai an tsaye da shi Allah ya ba da arziki ya ce a ɗebi arziki a yi wa mutane hidima amma mutum ɗaya sai ya zauna yana tattare wani abin yana zubawa kawai ba wadatattun makarantu ba wadatattun jami'o'i ba wadatattun asibitoci ba wadatattun abin hawa transportation babu komai babu babu babu kuma ƙasa tana cikin ƙasashen da suka fi kowace ƙasashe a duniya arziki inda yi arziki ne da Allah izuba a cikin ƙasa wannan ƙasar tamu in an lissafa ta muna nan nawa ne a duniya a gaba ɗaya mutum nawa ne ƙasa nawa ce suka fi mu arziki wallahi su suka fi kaɗan mu muna na wajen na hudu ne ko na biyar a duk duniya ko na shida duk duniya fa gaba ɗaya je ka duba map duniya ka duba ƙasashen duniya to mu cikin ƙasa ta shida ko ta biyar a lissafi waɗanda muke da dukiya dukiya amma in an zo ana magana akan wahala talauci kamar zai yi magana da bakinsa hali na hasbunallah wani imal wakilu to dole muna nan mu ne na farko farko ƙwarai da gaske akwai ƙasashen da za mu iya ciyar da su mu ciyar da makotansu amma Allah sun fi mu wadataccen abinci sun fi mu tarki sun fi mu ruwan sha mai kyau sun fi mu asibitoci sun fi mu ƙwarewa da ma'aikata sun fi mu intellectuals masu ilimi wayayyu saboda suna amfani da damar da suka samu duk kasashen da muke gani yanzu duba misalin malaysia ana zuwa malaysia karatu yan najeriya a malaysia ba za su lissafu ba dalolin kuɗi da ake ɗiba ake turawa ana zuwa malaysia ana karanta digiri ana karanta masters ana phd yan najeriya ba za su lissafu a can ba amma an yi lokacin da wallahi suke taimakon malaysia akwai shekarun da wallahi tallahi muke taimaka musu duk waɗannan ƙasashen duba irin sudan ɗan najeriya a sudan ba zai irgu ba a lissafin da aka yi 'yan najeriya suna cikin ɗaliban da suka fi kowane ɗalibai tarawa ƙasar su don dukiya da arziki idan ka je Ghana sai ka ɗauka ɗaliban duk 'yan Najeriya ne in ka je Sudan suka ɗauka duk 'yan Najeriya kajin ka je duk inda ka je ɗan Najeriya saboda ƙasar ta yi zafi fita ake yi to me yasa ba mu da kuɗi akwai kuɗi ba mu da maintenance ba mu da masu kula da abun ba masu gyara in mai kuɗi ne ya samu kuɗin sa ƴaƴansa waje za su yi karatu shi ma dan talaka ne ma yake tara ya tura saboda makarantun nan din sun mutu sai a yi rabin shekara ana yajin aiki a jami'a a jami'a wani malami wani lecturer yana gaya mun ya je ƙasar China sun gayyace shi wani conference a lokacin da ake yajin aiki na jami'o'in nan yace da yaje yana ba yace history cewa yanzu kasar su jami'o'i an kai wata na biyar ana yajin aiki suka ce what me kace ce wata na biyar yace sai da aka ce a zauna a yi shiru a daina gabatar da komai a yi zaman minti uku ne ko hudu a tausa suka ce ai su a nan ai su a su ai kwana ɗaya zai yi ba sai gaban ƙasar ya sauka a yi abin da ya kamata a yi amma ba za a tsayar da ilimi kwana ɗaya a ce duk sa gaba ɗaya an rufe su suka ce baya wa ba zai taɓa yi ba ba a yi ba a yi inda aka ci gaba ba a yi jami'a ita ce ruhin al'umma duk intellectuals gaba ɗaya shugabannin gaba ɗaya da suke shugabanci suka ƙi su taimaka ɗin duk daga jami'an suka fito aiki so ba sa bari ta rushe me na rashin mutunta ilimi ina baku misali a ilimin addinin baya baya a ilimin zamanin ma baya baya talauci kuma gashi nan mun gume hasbunallahu wa ni'mal wakil amma fa Allah bai zalunce mu ba wallahi wallahi Allah bai zalunce mu ba dan ce ne yazo kasan nan wani ya dauko shi suna zagayawa suna zagaya suna zagayawa nan nake ba ku labari a karatu kai sai fashe da kuka <laughs> kuka ya ce ya ga arziki Najeriya ga daji kore sharga koguna ga ruwa ga abu ya ce amma ba a noma sai shi wani ce masa ba taki <laughs> ba taki yace ga koguna iya ganin ka za a iya noma shinkafa da za a iya noma shinkafar da za ta iya rike jahohi arba'in ma amma ba a amfani shi ga sai kaga shanu duk na mutum ɗaya shi kadai ya koro su ba fulatin irinsa irin ba zai abu nan ba wannan damun ba a ma lissafin sunan nan a daji suke babu tunanin ma a jawo su a gyara su a taimake su kiwon a inganta shi a ɗauki nonon su a yi ta kamfan madara babu wannan haka wani nono yake tafiya west to mu dawo kan addinin namu inda za mu gyara mu samu aljanna kada wahalar ta mana yawa duniyar ba mu same ta ba kuma lahirar ma ta kubuce mana kira muke yi cewa shugabanni ya kamata su yi aiki da abin da annabi yake yana taimakawa al'umma a cikin abin da Allah ya hore masa cikin dukiyar al'umma yunfiq min baitil mal yaqdi ad-dayn ala al-madin yana bin biyan bashi ga wanda ya ci bashi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an fahimci wannan asadis na shida man dufina qabla ni salla alai mutumin da aka je aka kuskure aka binne shi ba ya mai sallah ba zai iya yiwa tambaya nake zai iya yiwa abin mutum ba ya mai sallah ba ha kamar yaya misalin in ya je ya mutu a ƙasar da ba ta musulmi ba ko waɗanda suka kula da shi din ba musulmi ba ko kuma din musulmi ne amma kuma jahilai ne akwai wanda akan kai su wani wuri su mutu a wasu ƙasashe daga su sai ɗan jinyar su kuma ƙasashen ba musulmi ba ne su ko ba su damu da ungawa ta mutu a yi masa sallah ba to kawai zai tukuikuya shi binne shi kawai ba a yi mai sallah ba akwai inda ƙone gawar ake yi ba a masu sallah to wanda aka samu labarin ya mutu a wani wuri ba ya mai sallah ba ko kuma wanda ya fada ruwa ya mutu aka neme shi aka rasa kaga ai ba mai sallah ba ko kuma wanda Allah ya kiyaye gobara ta kama a wani gida ko a cikin mota yana tafiya ya kore kurmus aka zo sai tokarsa aka samu ba ya mai sallah ba namun daji suka cinye shi sai kashinsa aka samu ba masa ba ko kama shi aka kashe shi aka sace shi aka ɗauke aka ƙi a bayar da gawar aka binne ta a wani wuri ba masa ba yana faruwa in an kama wasu ko wasu manyan mutane da ake neman shigo na abu sai a kama mutum sai a kashe shi sai a tafi da shi kawai sai a je a samu kogi kawai sai a jefa shi haka suke ko a hau jirgi a sako mutum tsundum kana da ra kawai sai kifi su cinye wannan an musu gata ne sai a kai su daji tona rami sai abin da mutum sai a tafi ba wanda ya mai sallah mumkin zai iya yiwa dan uwanka haka ta same shi aw salla alaihi ba'dhum duna ba'd ko kuma wasu ne suka mai sallah wasu ba su yi mai ba fa yusalluna alaihi fi qabrihi sai su yi mai sallah a kabarinsa ya halatta a je kabarin sa mai sallah in an samu kabar idan ba fahimce ni ba in ba fahimce ni ba dan uwanka ya mutu a unguwar ku kafin ka zo sai aka yi mai sallah har an tafi an kai shi kabari an binne shi ya halatta ka bi shi sa ka je kai mai sallah shine sallah alaihi ba'dhum duna ba'd wasu mai sallah wasu ba su mai ba fa yusalluna alaihi fi qabrihi ya halatta a je kabarinsa a yi mai babanka ne kana so a ce kai mai sallah amma yayanka ya ce yi maza maza yi mai sallah ba jira ka ba tunda daman shari'a bata ce sai an jira ka ba kaga ya kamata a ce kai wa babanka sallah to sai ka je kabarin ka kai mai to amma in ma kuna da yawa ma an yi sallar gawa sai ga wajen mutum 300 sun biyo sun makara su ba samu ba shikenan kawai ta kubuce musu su tafi makabar su je sai su yi masa sa shine malai yace ala kuna al-imamu fi surati thaniya mimman lam yakun salla alaihi amma da sharaɗin ya zama limamin da zai yi sallar gawan ta biyu bai yi ta farkon ba وفي ذلك أحاديث akan wannan din akwai hadisai na'am akwai dan susa saboda an ce kar ai sallah a makabarta kar ai kaza kar ai kaza za mu zo mu bayani daga baya bari mu ji hadisan da zai kawo na'am an ji gabar maganar ko to bari mu ji ana abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ma qala mata rajulun wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu fadafanuhu billah wani mutum ne ya rasu manzo Allah ya kasance yana zuwa ya gaishe shi Allahu akbar manzo Allah yana zuwa yana gaishe shi ashe yana zuwa yana gaida marasa lafiya matsayinsa darajarsa ɗaukakarsa bai ce gaida marasa lafiyar al'ummarsa ba ina kakka yadda ta tana ka zuwa gaida marasa lafiya ya kamata a jika wata ran asibiti kana gaida marasa lafiya ya kamata wata ran ɗanka ko abokinka ko makocinka in ba lafiya ko mun matsayinka a ga ka je gidansa ka gaishe shi zai ƙara maka kima zai ƙara maka daraja mala akwai wasu gold abubuwa da da masu mulkin mu san su da sun aikata da sun samu credit a wajen al'umma su ƙuri'a kyauta yanzu misali a ce ɗaiɗaikun mutane lafiya ana ganin gwamna ya je da kansa ya je ya shiga ya gaishe shi duk mutanen unguwan nan insha sai sun faɗa alheri kan shi ko ba ka bane a ce an yi wata mutuwa a ga yaje ba wai sai in babban mutum ne ya mutu ba matsalan manyan mu anan in ba ma in tala baya ma gaya musu to manzo Allah shi ku a gurin su kowa ɗaya ne a yanzu tini ne talaka ne iya talauci dan saboda ma ba kowa bane ba ba ma da ya mutu ma ba ma ga annabi kai ana gani yau wannan ai ba ma sai an gaya mai ba kawai amma kaga annabi yana zo yana gaishe shi yanzu yadda kake nan baka da lafiya kawai wata sai aka ce a gyara a gyara ga his excellency ya zo gaishe ka ya ka gani a haba mala ai ko dukan mutane yake kai kan dai ƙuri'ar ka ya cinye ta siyasa iyawa ake kasan siyasa karanta ta ake amma su abin da ake koya musu dukan mutane ko samun yan shaye-shaye a sassace akwati shine kawai abin da ake nuna musu ba amfani da karfi da barazana ba shi bane akwai siyasar mu'amala za a taimaki mutum babban malami shehin malami mai matsayi da daraja wanda ba a mika mai hannu kaza akwai waɗanda ba a gaishe su ba a musafa da su barka da yamma lafiya kala eh, kuna lafiya lafiya kala hannun da makale aka yi ko ya mika maka hannu wai wai za ku gaisa safa me ko ya maka haka dai kuna lafiya dai to ya gajiya alhamdulillah ya al'amura hannun a haka a kirjin sa <laughs> aka rawa kallon ka dan miƙe mana <coughs> ai sai ka miƙe da shi kuma amma wai haka ya kuke lafiya alhamdulillah ya jama'a dai to lafiya ke maka wato kai malam dan adam in ya samu wuri ba kyau sakon a dunkule mu rinka zuwa muna gaida marasa lafiya man arafta wa man lam ta'rif da wanda ka sani da wanda ka sani ba idan ka je asibiti gaida yayanka bai da lafiya biya sauran gadajen ma ka ce Allah ya baku lafiya wannan mutumin annabi yana zuwa yana gaishe shi ne kawai ya mutu sallallahu alaihi wasallam malam ba suka binne shi da daddare ba a lokacin annabi ya shiga gida suka ga gaskiya shi annabi kawai suka binne shi amma ina tambayar ku yanzu inda abubakar ne ya mutu za su yi haka idan umar ne ya mutu za su yi haka ai dole sai an ga annabi ko dai a bari sai da safe ko kuma dai a jata su annabi amma wannan din me yasa kai ma saboda ana ganin wato bai da wani matsayi sosai dabi'a ce yan adam ne su ma malam na'am yan adam ne to amma bari ka ji abin da manzon Allah ya gyara abu falamma asba alamuhu yayin da ya waye gari suka sanar da shi فقال ما منعكم an tu'allimuni an تعلموني afwan yace me ya hana ku ku sanar da ni al al'ilam sanarwa yaya ba ku sanar da ni ba ba su kanu kana laylu wa kana zulma suka ce dare ne kuma akwai duhu kana laylu wa kana zulma dare ne kuma akwai duhu fa karimna an alaik ka duba ladabi suka ce sai muka kyamaci mutashe ka muka ce bai kamata mutashe ka ba kaga ai ladabi yasa suka yi haka fata kabrahu fa salla alaihi sai ka da layi shine abin da ya dame mu annabi ya je kabarin wannan mutumin yayi masa salla qala fa ammana wa safafna khalfahu mai riwaya Abdullahi dan Abbas yace sai annabi yayi mana limanci muka yi sahu a bayansa kaga ashe hadda ma dan Abbas akai ashe in an yi wa wani sallah a unguwa kuka zo kuka tarar ku ba ku samu sallah ba a wannan din ya halatta annabi kar a yi sallah a makabarta a wannan babin ya halatta a je a samu kabarin wannan mutumin saboda muhimmancin yi masa sallah ku tura wani wanda bai yi sallah ba ije yi mai ku bi bayansa a yi masa wannan kabar bari a yi masa addu'a wa ana fihim Abdullahi dan Abbas yace wa ana fihim ina cikin su malam me kake nema wai sama da wannan wa kabbara arba'an kuma yayi ma kabbarar hudu mana hatta kabarbarin da ya yi a sallar sai da aka ruwaito mana jama'a muna yin wannan muna yi ba a fiye yi ba mu dai anan ba a fiye yi ba to ga sunna nan ta tabbata sai a yi sai dai a hanya kuma mun tarar da abin da ya hana babanka ne yayanka ne abokinka ne dan uwanka ne aka yi masa sallah baka nan kana da sha'awar ka zo kai masa addu'a bai shi kabarinsa shine wafa'in wani zai ce za a ce wani ya mutu ban tsaya a bayan gawar su mai sallah ba shi kansa wannan abun kuka ne to je ka kabarin ka tsaya daidai kabarin. a yanda yake kwance din nan ka fuskanci shi ka yi masa sallah ka yi masa addu'a la'alla abin da za ka faɗa Allah ya karba ya jama'a ala ya dullu hada ala al'ukhuwar islamiyya yanzu wannan jama'a baya nuna mana ƴan uwantaka da soyayya na musulunci innamal mu'minuna ikhwa musulmi ƴan uwan juna ne dan uwanka ya mutu wato kana jin zafin baka ma samu yi masa addu'ar sallar gawa ba ka bi shi har kabarin sa kai masa addu'a ka duba yadda musulunci yake nuna mana mu kaunaci juna mu so juna mu taimaki juna mu tausaya wa juna duk wani abin a tausaya masa ne na shi ma rayayyen abin a tausaya mai ne amma tausayi akwai tausayi ga wani yanzu wani wani yanzu wani ya mutu yanzu wani shikenan babu abin da zai je aikata na lada ya samu lada yanzu wani zai je tarar da ubangiji a yi tai masa lissafi akan abin da ya aikata mala akwai abin tausayi wataƙila kuma baya son mutuwar wallahi baya so baya so wa ba tausaya mai annabi Musa hadisin sahih bukhari ba annabi Musa mala'ikan mutuwa ya zo masa ya same shi lokacin mala'ika yana zuwa da sifan mutane ya same shi ya duba fuskar sai ya sauke masa mari sai da ya tsaya mai da ido annabi Musa mutuwa ki zo ki dauke ni annabi wannan masu garantin kenan to yaya mu ai mu sai dai a tare ta da sanduna da adduna wallahi inda ana ganin ta mutuwa ta koma ta ce ya ubangiji ka tura ni wurin bawanka da baya son mutuwa Allah ya ce ki je ki gaya mai sai samu bayan dabba ya ɗauki hannunsa ya je ya ɗora idan ya ɗora hannunsa akan dabban nan ya damƙi gashi kowane gashi ɗaya an ba shi shekara guda mutuwa ta gaya wa nan Musa haka yana kallanta tana kallansa sai Musa ya ce to bayan kuma shekarun sun ƙare fa sai ta ce sai in dawo sai in dauke ka sai ce al'ana yanzu ma bismillah abin da yake so ka kwatanta yanzu ka samu gashin rago ko tinkiya ka damka da hannunka guda nawa zaka damka in ji yaro ce malala gashin tinkiya <laughs> ba zai yargu ba to shine Allah ya ce wa Musa je ka je kai ta rayuwa iya yawan wannan gashin ba dai duniya je so ba je ka ci gaba da rayuwa ina rungume ta ina masu shirin miƙe kafa ina masu rage shekaru ina wanda ba sa so a ce sun tufa khalas matu sun tafi wallahi suna kwance hanya ce daman dole sai kowa bi ta guda ɗaya ce kuma ba ta da matsi guda ɗaya ce guda ɗaya ce ba ta da ta biyu mutuwa mutuwa ba a taɓa canja mata suna ba ba itan bane matsala ma me zai biyo bayan ta inda mun san me za mu tarar ai da da mun san alheri za mu tarar ai da ai da halin da ake ciki ai da sai ka ce bismillah amma mushkilar akaram kallahu shine me za a tarar ka hau katanga ne kura roka za ta cinye ka za ka jira ga ramin wuta ne ina za ka yi kura ta koro ka idan ka fada bayan tanga kuma rami ne wuta ne a ciki ya za a yi sai ka tsaya akan katangar to yanzu duk akan katanga muke Allah kai mana afuwa Allah ya fi mana Allah ya fi mana Allah ya fi mana akhrajahu al-bukhari wa ibn majah wa siyaqu lahu wa rawahu muslim duk sun ruwaito shi muktasaran imam muslim ya ruwaito shi a takaice wa kadan nasa'i imam nasa'i ma ya ruwaito shi wa tirmidhi wa ibn jarud fi da imam da ibn jarid a cikin littafin al-muntaqa ibn al-jarud wal bayhaqi wa tayalisi wa ahmad duk waɗannan ai ta rike sunan littattafai ne na hadisi in ba ka da shi sai ka je kai ta siya kana sawa a labirarin kai ta karatu wa ziyadatul ula lahum ƙarin farko din nan shi nan a kausi a cikin baka duk inda kuka abu a cikin baka to ƙari ne to nasu ne ga baki ɗaya walil bukhari fi riwaya imam bukhari ma yana da wani ƙarin a wata riwaya wa ziyadatan akhiratan lahu ƙari guda biyu na cikin hadisin wa ana fihim wa kabbara arba'an din nan yace dinna imamu al-bukhari ne da imamu al-baihaqi wali muslim wa nasai al-akhira da imamu muslim da imamu nasai ƙarin ƙarshe wallahi albani ma ya kware akan ilimin hadisi ai kwarai da gaske Allah ya bashi malam mu yanzu da kawai karanta ake fi me annabi yace ka ga mana me annabi yace annabi ya ce kaza shikenan kawai ba ka lura da ya akai wancan lafazin ya yazo wancan lafazin ya yazo Allah ji kan albani aka ce da ya zo rasuwa da aka tarar da shi gawarsa haka aka samu sunan abu dawud a girgin littafin hadisi yana kwance da shi Allahu akbar Allahu akbar kal insanu ala shay ala shay'in yubasu alai idan mutum ya mutu akan wani abu to za a tashe shi ne akan abu shi yasa ake duk abinda ka saba ce shi ka rinka yin sa kada ka daina ka saba kana sallah walha kada wata ranka zo ka ce kai ni barin bari mana huta ai kullum ina yi wataƙila ranar zaka mutu wallahi baka sani ba wataƙila kana hawa mota za ku tafi ɗaurin aure sai a je a kashe ka ka saba kana taimakon yara makotanku kana taimaka musu ba a sani ba ci gaba da taimaka musu ka saba kana yin sallah da daddare kada wani abu ya sa ka a yau gaskiya garin nan da sanyi kai wanda ci gaba da bacci na huta wataƙila daga wannan baccin zaka tafi to gwanda ka mutu a ce wallahi sai dai kiyamul laili Allahu akbar Allahu akbar Malam Jafar Allah ya masa rahama a daren da za a kashe shi ya ji yayi wa'azi fa da daddare an yi wa'azi na farko dai karshen abin da ya wa'azi ya yi wa'azi bai kwanta ba sai cikin dare kuma da daddaren gagajiya ga komai ya tashi cikin dare iyalin suke ba. ya ce tashi ki sallah ya ce duniya nan ba wurin zama ba ne wallahi bai san zai mutu ba ya tashi ya kiyamun lailansa ya bi sallah asuba kuma asuman da bai dawo ba kenan sai gawarsa aka dawo da shi gida wataƙila mutum zai iya cewa ai ya gaji wanda ma ya haƙura na'am ya halatta a shari'a ka gaji ka huta ba amma ina son gaya maka abin da ya shafi ibada yi ƙoƙari ka yi ta da gaske ko ya yake kamanta ko ya yake da ina taimaka musu na daina ma ni yanzu a a karka daina karka daina ka ci gaba ka ci gaba dai kuma komin karancin abu karka kar ya sa ka ga karancin sa ka daina عن ابي هريره رضي الله عنه ان امراه سوداء كانت تقم وفي روايه تلتقط الخرق والعيدان من المسجد روايه ابي هريره وتمت سوداء take sharar masallaci kalmar taqummu ana nufin taknisu ya yani taknisu tana sharewa masallaci a wata riwaya tana tsince wato yan tsinkaye da ɗan tsummo kara da duk wani da ke alkhidaka wal idan ina irin yan abubuwan da ake samu a masallaci kaga dan zare kaga dan tsinke kaga dan bawon dibino wani ya dan ci wani abu ya jefar wani ya aljihunsa ya abunan da sauransu irin ɗabi'ar mutanen mu mutum sai zo a masallaci ya sa hannunsa aljihunsa fa ya jiyo irin da tun aljihun nan sai zubar da shi a masallaci ana zaune ana karatu mutum sai ya haka ya haka ya haka ya haka ya ciro ya ga taso ne sai samu kafet da masallaci sai liƙe muku shi farai da gaske ko mura ta kama shi kasar ya a ciyawa ha ga almajira ha sai samu kafet sai goge muku shi wallahi da abin da yana mutane ma haka ake yi ka zo ka yaba shi shi kuma wani ya zo ya yaba goshen sa ya sujada idan ya ga wani abu sai ya jefar fiya wata fa mutane sun sha su bishi a masallaci to wannan matar jama'a aikinta ita masallaci ke duk inda ta ga wani abu ba shimfiɗan masallaci ba sai ta ɗauke shi akwai wanda Allah ya hore musu ga haka suke suna bi in an tashi a masallaci sai su rinka bi suna tsincewa duk abin da suka suna tsincewa duk abin da suka suna tsincewa wannan abin aljanna ake samu shi ko sharan masallaci Allah ya taimake ka a sati kana fakan ido masallacin unguwar ku kaje wata ran bayan asuba an tafi kasuwa ko asabar da ladi ba a zuwa aiki ka karfe goma ko karfe tara ka share masallacin unguwar ku ka tsaftace shi ka sa mai turaren wuta kaje da ɗan iya freshener ka na ɗari biyu da hamsin da ka saya ka feffesa a sahun nan ba a sani ba ka yi dan Allah ka gani wallahi wannan sai ma sababin shiga aljanna amma gashi da daɗin ji ko amma aikata wahala yanzu gani ake mai share masallaci ma kaskantacce ne na'am gani ake wanda yake share masallaci a wani wani wani akwai mutumin da muka yi da shi a Usman bin Affan wani dattijo a nan kofar mace yake Allah masa rahama daga nan kofar mace yake tafiya sallar juma'a Usman bin Affan da kafa kuma da wuri yake tafiya tun tara yana can wallahi ni ban san shi ba sai da ya mutu Hassan me yake yi zuwa yake taran nan sai je wurin alwala ya wanke wurin alwala shi kuma abin da yake kenan Ɗan hizba sun san shi sun gane shi wanke ya ɗebo butoci duk wanda aka jejjefar ya ɗauko su ya tara su ya yi ta biyun famfo yana cika butocin nan ya samu katuwar randa da ake tara sai ya cika ta sai ya zauna duk wanda ya alwala ya ajiye butar bata sai ya ɗauko ta sai ya sa sai ya zuba aikinsa kenan sai an fara cika a masallaci sai ya koma ije ya zauna aikinsa kenan watan ya shirya zai zo masallacin tafa masallacin bai yi wa sai mutuwa ranar aka gane cewa ga mai wannan abu so akwai ƙananan ayyukan da mutane suna rena su amma suna da amfani wani gani da ya zan zo na ɗiba butocin masallaci kai da Allah wannan zo mu tafi kawai ina ana neman aljanna ta hanyoyi da dama Allah ya mana mai kyau mu rinka tsintan waɗannan abubuwa amfanin karatun kar mu zo mu karanta mu fassara mu wuce kawai wannan matar ta samu gidan aljanna ne saboda tsince tsince da sharar masallaci da suke kuma imra'a sauda bakar mace to bari mu ji matat sai ta rasu fa faqadaha annabi sallallahu alaihi wasallam fa sa'ala anha ba'da ayyam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya neme ta ashe annabi yana neman sa ashe liman ya kamata ya rinka bincika ma yawa liman ba wai sai mai babban riga bane ba ma alaji ne an ga baya zuwa bi kadunsa a'a hal fukara umma annabi ya ce ina take ya aka ya gane ba ta nan ya ga masallaci ya canja faƙila innaha matat aka ce ai ta mutu faƙala halla kuntum azantumuni nisa ba ku sanar da ni ba fa qalu matat min ai ta mutu ne da daddare wa dufinat aka ma binne ta wa karina an nuqidaka muka kyamaci mu tashe ka qala fa ka'annahum sagharu amraha mai riwaya ce kamar sun karanta lamarinta suna ganin ba kowa bace ita fa qala dulluni ala qabriha yace ku nuna mun kabarinta ku kai ni kabarinta fa dalluhu suka nuna masa daga dalla ya dullu ne fa ata qabraha fa alaiha annabi ya je kabarin ta yi mata sallah shine mahallu shahid daman abinda muke nema menene dalilin a je ayi wa mutum sallah a kabarin bayan ya mutu thumma qala qala thabitun mai riwaya yace thabit yace ahadur ruwati ahadur ruwati alhadith inda zaka aw hadisin akar a nan ko a wani hadisin inna hadhihi alqubur mamlu'atun zulmatan ala ahliha a wajen lokacin ne annabi ya faɗa ya ce jama'a wannan kaburruka da kuke gani duhu ne a cike ga ma'abuta kabari kabari ba abin da ya kai kabari duhu malam kuma ya kamata ya zama haka din. saboda yadda tsarin sa yake duhu ai malam kana gudun duhu ko to guji na kabari ai babu duhun da ya wuce na kabari ga matsi ga zafi ga takura ga duk ba abin da za ka gani to ka gaya mu ya za ka ga haske a ciki in baka yi rayuwa mai haske ba annabi ne ya faɗa ce waɗannan kaburruka waɗannan kaburruka da kuke ganin su mamlu'atan dulmatan dulma a cike suke da duhu ala ahliha ga ma'abuta wa inna Allah azza wa jalla munawwiruha la salati alaihim Allah tabaraka wa ta'ala zai haskaka musu kaburrukan su ne ta hanyar addu'a da nake musu addu'a da zan yi musu wa Allah sallah da zan mata addu'a da zan mata zai sa ta samu haske a kabarinta jama'a shi ya kamata mu buƙaci yan uwan mu su yi mana sallah ai mana addu'a dan mu samu hasken kabari wannan hadisin akhrajahu al-bukhari wa muslim wa abu daud wa ibn majah wal bayhaqi wa siyaq lahumu wa at-tayalisi wa ahmad duk sun ruwaito wannan hadisin min tariqin ko min tariqi sabit al-bunani ta hanyar thabit bunani an abi rafi' anhu daga abi rafi' daga gare imam ahmad ya fidda wannan hadisin ingantacce ne kuma a nan gurin in kun lura da wancan riwayar an ce mata rajulun riwayar abdullahi bin abbas ko riwayar abu huraira aka ce annam ra'atan sauda'a kanat taqummul masjida muna da wata matsala kenan can an ce namiji nan kuma an ce mace to akwai fafatawa a gaba kaɗan malam yake cewa wa inna ma asartu siyaq al-madhkura li anna riwaya rawiyahu راويه لم يتردد في أن الميت امرأة نافيفيتا wannan riwaya da na ambata muku yanzu inji inji wato albani rahimahullah wannan riwayar abu hurairah yace na fifita in kawo wannan riwaya ne da ƙarshe saboda mai riwayar ko shakka bai yi ba cewa mace ce ta mutu بينما تردد الراوي عند الآخرين في كونه امرأة أو رجلا alhali wancan riwaya ta farko a wata riwayar masu riwayar sun yi taraddudi sun yi kai da komowa sun yi taraddudi sun yi kai da komowa sun je sun dawo cashin bace ce ta mutu ko namiji ne shin namiji ne mai sharan masallaci ya mutu ko ko mace mai sharan masallaci ta mutu ya jama'a mai share masallacin annabi ya samu darajar da hatta bayan ya mutu annabi ya je sa ya mai sallah ku share masallaci don masallaci ɗakin Allah ne ya fi ɗakin kowa wa shakku fihi min sabitin shakkan da aka samu namiji ne kowace ne daga sabitul bunani ne ko abi rafi amin abi rafi kama jazama bihi al-hafiz ibn hajar kamar yadda hafiz dan hajar ya yanke zance wa inda na annahum ra'atun min wujuh albani ce a wajen mu mun rinjayar da cewa wannan wanda ya mutum mace ce ba namiji bane ta fuskoki da dama wanda in Allah ya kai mu wani sai mu dora akai bi idinillahi tabaraka wa ta'ala abinda muka faɗa ne dai Allah ya ba lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuɓa harshe Allah ya mana afuwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu